الحمد لله على عطائه الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه باين الله mutawannan wannan gari mai tarihi garin gabasawa a wannan rana ta juma'a sha ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo talatin ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu da izinin Allah da yaddarsa da amincewarsa da horewarsa da sauƙaƙawarsa domin buɗe wannan masallaci sabo da Allah ya ba da iko ya ba da dama ya ba da zarafi ga wannan ɗan majalisa da yake wakiltarku na gabasawa ya saka wannan aikin masallaci a cikin project ɗinsa dama da majalisa take ba su su kawo aikin da za a yi ya saka wannan masallaci a cikin wannan intervention na project da aka bashi wannan ba ƙaramin aiki ba ne ko ba ƙaramin tunani ba ne ba ƙaramin lissafi ba ne ko ba ƙaramin shawarwari ya samu ba domin samar da wannan masallaci cikin abin da za ku ci moriyarsa daga ƙuri'a da kuka dangwala masa dama aikin shugabanni su tsare mana addininmu su tsare mana rayukanmu su tsare mana dukiyanmu su tsare mana hankulanmu su tsare mana mutuncinmu su raya mana duk abin da rayuwa take bukata domin inganta duniya da inganta lahira gina masallaci babban aiki ne wanda annabawa ne suka fara idan muka duba tarihin kafuwar birnin maka da assasa ka'aba za mu ga waɗanda suka yi aikin da ƙarfinsu da jikinsu da kimiyyarsu shi ne annabawan Allah guda biyu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ɗansa annabi Ismail alaihi salatu wassalam waɗannan annabawa guda biyu su suka assasa masallaci na ka'aba wanda duk musulmi wanda bai je ba yake gurin ya je wanda ya je yake gurin ya koma domin halartar yin sallah da ɗawafi a wannan masallaci wanda annabin Allah annabi Ibrahim wa iziyar fau Ibrahimul qawa'ida min albaiti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim annabi Ibrahim shine mai ginawa annabi Isma'ilu mai taimakawa su suka assasa wannan masallaci wanda ya zama kowane musulmi wanda ya je yake burin ya koma wanda bai je ba yake burin ya je Allah yana ba da lada ga duk mutumin da ya sallah ɗaya tak kafarilla a cikin wannan masallaci Allah zai ba shi ladan sallah dubu ɗari wato kamar ka yi shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin kana yin sallah kenan abinda Allah zai baka in kai sallar wuni a zahar la'asar magariba isha asuba za ka samu ladan ka yi shekara ɗari biyu da kusan ashirin kana yin sallah saboda darajar wannan masallaci za mu ga annabi ishaq shi ma dan annabi ibrahim da shi da zuriyarsa da suka samu dama abinda suka fara assasawa a al'akasa shi shine masallaci annabi alaihi salatu wassalam bayan ya yi hijira daga isassa madina sai da ya gina masallatai uku masallacin farko masaukinsa a ƙuba. annabi alaihi salatu wassalam yana isa ƙuba, yace musu ina fili a yi muku masallaci wannan masallaci annabi alaihi salatu wassalam shi ya fara assasawa shigarsa madina bayan ya kwana biyar litinin talata laraba alhamis ranar juma'a da safe ya kama hanyar shiga cikin madina sai sallar juma'a ta same shi a hanya nan ma ya tsaya ya yi sallar juma'a wanda gurin yanzu ana kiransa masjidul juma'a yana nan a tsakanin kuba zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an masa farin fenti mai kyau in ka je Madina ce a nuna maka masallacin da aka fara yin Juma'a farko a tarihi bayan hijira wannan masallacin za a nuna ma kaga masallaci na biyu kenan Annabi alaihi salatu wasallam yana isa masaukin sa gidan Abu Ayyub al-Ansari abinda ya fara fitowa shine ya duba ya ga fili nan a kofar gida yake wannan filin na waye aka ce wannan filin na wasu marayu ne yace a kirawo barayin da wakilinsu aka kira marayu da wakilinsu annabi alayhi salatu wassalam yace muna so ku siyan mana da filin nan za mu yi masallaci da marayu da wakilinsu suka ce mu mun bari kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a siyarwa za a siya za a aka faɗi kuɗi mai maiko kuɗi mai yawa ka duba cikin fatahil bari sharhin sahihul bukhari zaka ga kuɗin da aka bayar aka biya kuɗin aka fara assasa wannan masallaci na uku shine al-masjidun nabawi alayhi salatu wassalam wannan masallaci don annabi ya nuna mana alayhi salatu wassalam muhimmancin masallaci shi da kansa ya shiga cikin masu gini in za a dauko bulo shi ma ya ɗauko in za a debo ƙasa shi ma ya ɗauko in za a dauko azara shi ma ya ɗauko duk abin da za a ɗauko sahabbai suna cewa na hannun lazina u muhammada alal jihadi ma baqina abada allahumma laula anta mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا النبي نجا اللهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة haka aka gina wannan masallaci mai daraja wannan masallaci mai kima wanda duk musulmin duniya yake buri yaga ya sauka a Madina ko damuwa gare ka ko bakin ciki gare ka ko takaici gare ka ko damuwa kana sauka a Madina malam zai gaji an washe ma zuciyarka Allahu akbar wanda bai je Madina ba Allah ya kai shi wanda ya je Allah ya mai da shi zaka ji dadin saukarka a Madina zaka yi farin cikin saukarka a Madina zaka ji alherin Madina wannan guri masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama kun wannan ya nuna mana ashe duk wanda Allah ya hore masa ya ba shi dama a cikin arzikinsa ko a cikin mulkinsa ko a cikin kakinsa ko a cikin kujerarsa ko a cikin damarsa wallahi ya yi ƙoƙari ya assasa masallaci ko ya assasa makaranta ko ya assasa wani abu da ko baya nan ko ya wuce ko ya tafi za a zo ana kallon wannan abun ana tunawa da shi ana masa addu'a ana masa fatan alheri so da haka masallaci bayan an gina shi bayan an assasa shi za ku gan shi tes za ku gan shi tes za ku gan shi da kyansa ga masallacin nan an yi shi da kyau har ma an zuba masa AC an zuba masa fankoki an masa ƙofofin shiga da fita da tagogi an sa masa kate sabo kar an masa mumbari sabo kar to yadda komai yake kar kar kar din nan haka ake so ku kuma ku ci gaba da shi ya ci gaba da zama kar kar kar kar domin ya zo hadisi amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi bina'il masajid fi dun wa an tudayyaba wa tunazzafa annabi alaihi salatu wassalam yayi umarni a gina masallatai a kowane yanki a kowane unguwa a kowane loko a kowane sako wa an tudayyaba wa tunazzafa sannan din da aka gina masallaci a dinga tsaftace shi a dinga wanke shi a dinga goge shi ya zama ko da yaushe aka shigo buyutin la duk wanda ya je harami ya gani ma'aikata wani na zuba ma wani na wankewa wani na har alqur'ani akwai mai goge su akwai mai shirya su akwai masu kula da zanzam akwai masu kula da shara akwai masu wankewa akwai masu ɗauke kase su kawo sabo a je a wanke wancan kafin wannan ya bushe an fada wani kafin wannan ya dauɗa wancan an ya bushe a saka wannan a ɗauke wannan haka ake yi awa 24 in ka je barɗakai ga masu sharewa ga masu wankewa ga masu tsaftacewa jira suke ka shiga ka fito su leƙa ko ka ɓata su wanke ba ruwansu da kai kawai aikin su kenan awa 24 wannan si awa shida su tashi wannan si awa shida su tashi wannan so huda ake aiki juyin aiki awa shida an tashi awa shida an tashi awa shida an tashi awa shida an tashi awa 24 hidima ake maka ga mai kawo kofuna ga mai jijjiga ji kashen ya zanzan a ƙara maka to wannan aikin haka Allah yake so masallatai su zama ko da yaushe da tsaftar su da tsarkin a raya su haka masallaci yana buƙatar aƙalla ɓangarori guda biyar domin raya shi ɓangare na farko su ne limamai limamai su ne ruhin masallaci limamin juma'a da na'ibinsa ɗaya ko biyu wannan su ne babban aikin da ke kansu a masallaci a cikinsu akwai limami na hamsu salawati da masu yin juma'a ko su suke hamsu salawati ko masu hamsu salawati daban na juma'a da na'ibinsa hamsu salawati da na'ibinsa za ku ga ko da yaushe sallolin nan guda biyar ba za a dinga samun tsaiko ba ba za a dinga samun yankewa ba ba za a dinga samun ɗaukewa ba ba za a dinga samun rashin kulawa ba saboda me saboda ko da yaushe akwai limamai da suke kula da ingancin masallaci da kuma kula da sallah sannan na biyu bangare na biyu sune ladanai a samu ladanai masu kiran sallah yanzu karkashin shari'a commission akwai tsari da aka fito da shi cewa ba za a baka lasisin ka fara kiran sallah ba sai an maka interview an tabbatar kiran sallan nan naka ka iya sai ka je gaban malamai an gaya maka inda ake madda da inda ba a madda inda ake ja da inda ba a ja domin ka dinga yin kiran sallah yadda ya zo a cikin iziya wal yahzar min maddil baqi wani ya tara sai ce Allahu akbar sai ya sa alu tsakanin badara idan ka sa alu tsakanin badara to ya koma ganga ka gani ka bata alif da tashi da yasalin sama shine a ak ya ɗauri kaulasa to kaulasa ɗin wani sai ya masa fataha wani sai ya masa rufa'a wani sai ya masa kasara ya ce Allahu aki wani ya ce aku wani ya ce aka da wanda ya fataha da wanda ya rufa, da wanda ya kasara duk ba su karanta daidai ba sai wanda ya alif da tashi da wasali sama shine a ak ya dauri kablasa wannan sai ka ji an maka bayanin yadda zaka dinga kiran sallah daidai da yadda ya zo a shari'a to sai a baka lasisi cewa wannan shine ladanin masallaci da kun ga bayan wato iya kiran iya limanci kamar da su ma limamai tace su ake tantance su ake tankade su ake a tabbatar limamin da zai wa mutane sallar juma'a ya san me yake yi bangare na uku shine bangaren masu shara bayan an samu wato limamai an samu ladanai to abu na uku shine a samu masu share masallaci masu tsabtace masallaci masu kula da cewa masallaci bai yi yana ba masallaci bai yi dauda ba masallaci ba a zubar da kazanta ba annabi alayhi salatu wassalam ya ce face majina a cikin masallaci kuskure ne amma ka fara ka sa hannu ka kankare da ka ba a so a aje kuttunan majina kowa ya zama yana da tishu ɗinsa a jihu idan majina ta zo maka ko kaki ko tari ka sa wato tishu ɗinka ka tofa ka naɗe ka sa a jihunka ka fita da shi saboda masallaci ya zama ko da yaushe akwai wannan akwai wata mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mata babban sana'ata shine sharan masallaci ba a santa ba har yanzu a tarihi malaman tarihi ba su gaya mana sunanta ba amma sun ce wata mata ce baka kullum sai ta zo ta share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ran nan manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai ga wannan mata ba sai tambayi sahabbai wai ina matan nan ashe annabi yana lura alaihi salatu wasalam da ita ina matan nan da take share masallaci aka ce ya rasulullah an samu labari ba ta jin daɗi tana janta yace to in ta rasu a sanar da ni ni ne zan mata sallah da wannan mata ta rasu da rana tsaka sahabbai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kailula sai ba su tashe shi ba suka je suka yi mata jana'iza da annabi alaihi salatu wasallam ya ƙara tambayar su wai ya labarin matan nan aka ce ya rasulullah ai ta rasu har mun mata sallah yace ba na ce ku gaya mun ni zan mata sallah ba ku kai ni kabarinta aka raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin da aka binne wannan mata yace ta ta ku sau sau aka yi sau sau yayi mata sallah tana cin ta yace a cikin kabari akwai duhu duk wanda nayi masa sallah Allah yana sa masa haske to wannan mata da take sharan masallaci zan mata sallah domin ta je gaban Allah cikin haske ashe kun ga da ake cewa sharan masallaci ashe ba karamin daraja bane ashe ba karamin martaba ba ne ashe ba karamin da aka kaka ga mutum yana share masallaci kace shi ba ya ta sana'a sai sharan masallaci malam sharan masallaci ashe daraja aljanna ake samu ana share masallaci to kun ga bayan limamai da ladanai sai masu tsaftace masallaci na hudu su ne masu kula da abin da ya shafi wato a tsaron masallaci shi masallaci sai da 'yan agaji sai da masu kula wani ya zo da kekensa wani kuma yana harin keken wani ya zo da mashin ɗinsa wani yana harin mashin ɗin wani ya zo da motarsa wani yana harin motar wani ya zo da takalminsa wani yana harin takalmin wani ya zo da ɗan ƙunshinsa wani yana harin ƙunshin to saboda haka ake sa masallaci a sa jami'an tsaro waɗanda za su dinga kula yadda aka saka AC ɗin nan kada a bari ta lalace yadda aka saka fankocin nan kada a bari yadda aka yi tentin nan mai kyau aka sa katin sabo to komai so ake a zo a tarar da shi da tsaftarsa ana kula da shi ana maintenance to wannan kuma shine aiki na na biyar shine aikin wato lajana wacce take kula da maintenance na masallaci shi masallaci sai ana maintenance duk wanda ya je maka ya je madina ya ga yadda ake kula da masallaci kullun aiki ake awa 24 shi maintenance officer shi zai dinga kula da ina ne ya fashe ina ne wata fanka ce ta tsaya yanzu ga fankoki nan duka suna aiki to yau da gobe za ga wata ta tsaya to sai maza a ce to waccan da ta tsaya a duba ta za ga wani gulab din gashi duk gulab din nan sababbi suna aiki wata rana wani gulab din zai tsaya a ce to a je a duba wancan gulab din me ya tsaye da shi wata rana wani gurin ko a ce kafin din nan an tattako kasa daga waje an shigo yanzu gashi fes sabo amma yau da gobe ana takawa ana takowa sai kaga ya fara datti to aikin wannan ne maintenance officer ya duba ya ga cewa komai na masallaci yana aiki intact ba wani abu da ya lalace wannan shine aiki na biyar da ake a masallaci aiki na shida shine kwamitin ilimi na masallaci shi masallaci ya kamata a ce ana yin karatun alkur'ani ana koyar da karatun alkur'ani ana koyar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana koyar da fikihu ana koyar da mutane tarbiyya ta addini dole a samu mutum ɗaya ko biyu wanda za su sa darasi su dinga koyar da mutane musulunci ga darasi na yara kuma kun yi sa'a ga islamiyya nan a sama yadda za a dinga koyar da mata ana koyar da yara ana koyar da muma domin in kana ta karatu mata ka bata yi sai ku ta jayayya a gida ka ce ka gani ta ce a ba haka bane ko ta ce ka gani ta ce ba haka bane in mata ka tana zuwa makaranta to kai ma koma dan ba haka ba za ta yi karatu ta zo ta ta ganin ayyukan ka ba daidai ba sai ka ce a islamiyyar na an koya mata su tsara ba su tsara ku koya mata ba gani sai ana yi kai baka yi don kana zuwa makaranta tana zuwa da kun ga abu shi kenan ke dama ba islamiyya kika je ba ba a gaya miki cewa abu miji ai da'a yi biyayya yi tarbiyya a zauna lafiya da abokin zama ba a karanta miki ba kin gani a sira kin gani a fiqh kin gani a hadisi kin ji tafsiri ka samu hujjar da zaka daure ta da shi amma an ka zauna kai duhu ita duhu ƴaƴanku duhu to za a yi duhu na dukan duhu zulmatun ka ba ba'd amma kun ga wannan masallaci an yi sa'a ga makaranta a sama wadda za a zo a buɗe bangaren yara ana koya musu alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin fiqh da tarbiyya ga ko mata su ma samu lokaci ana koyar da su sannan kuma ga mu a masallaci an sa mana darasi ana koyar da mu wannan yana cikin abu na shida da yake raya masallaci sana abu na bakwai shine tarurruka da ake zuwa masallaci irin su ɗaurin aure irin su zaman sulhu tsakanin makoci da makoci duk wannan yana ciki abinda masallaci zai dinga yi Ƙarƙashin wannan bangare shi kuma bangare ne da ya kamata a ce masallaci ya buga certificate ɗinsa tunda yanzu doka ce a Kano za a ɗaura aure sai an je an gwajin lafiya don an yi gwajin lafiyar nan za a kawo wa sakataren masallaci ya duba ya ga cewa ma'auratan nan da suke son a ɗaura musu aure a masallacin nan sun bi duk wata ƙa'ida ta aure in ba zawara ce a bincika me ya kashe aurenta na farko domin wata akan mata aure na biyu ba tare da an bincika me ya kashe na biyu sai ga na biyun yana nan an zo an yi na biyu na ɗayan yana nan an yi na biyu a kai to sai a bincika wannan sai masallaci ya buga certificate in aka zo aka yi ɗaurin aure wannan certificate yana mana amfani idan an samu rigima yanzu wata ran da wata ta haihu da wata biyar da kwana sha bakwai abin da ya ware mana matsalar certificate ɗin ɗaura aura da shi muka yi amfani date ɗin da aka ɗaura da muka lissafa sai muka ga kwanakin da aka bayar bai kamata a ce an samu ciki a wannan lokacin kuma an haife shi da wayansa yana kallon mutane kuru-kuru ba da wannan muka yi amfani muka ce to wannan dan shigowa kai da shi da ba wannan certificate din ba za mu gano ranar ɗaurin aure ba ba za mu gano sa hannun limamin da aka ɗaura aure a masallacinsa ba da wanda ya ba da shaida a ɓangaren ango da wanda ya ba da shaida a ɓangaren amarya da sa hannunsu wannan takarda tana amfani a kotu in an samu rigima akan aure akan je da wannan certificate dama duk al'ummar take son ta ci gaba to sai tana yin certification na abu hudu na farko a dinga yin certificate na haihuwa da satifiket din haihuwa za mu gane yawan mu mutum nawa aka haifa a gabasawa nawa aka haifa a duk local gama 44 nawa aka haifa a Kano da satifiket za mu gane in kowa ya haihu zai je a masa ita takardar nan ta an haifuwa ne a guwa kaza a layi kaza mace ce ko namiji wannan zai sa mu san yawan haihuwa na biyu satifiket na aure idan za a yi aure duk aka yi satifiket, to kowane masallacin ya taje tattara rahoto ta nan shugabanninmu za su iya gano cewa an ɗaura aure guda kaza na uku ba shi ne ba a yi suke ɗin mutuwa aure mutum zai zo masallaci a tara jama'a ɗaura aure ai ta murna a raba gora a raba alewa amma ya tashi sakin sai koma shi kadai gefe ba tare da ya shawara da limamin unguwarsu ba da shawara da babansa ba da shawara da wansa ba da shawara da malamai ba da shawara sai je kawai ya saki to shi ma sakin ya kamata a dawo masallaci mata ta mun kaza ba daidai ba ina so in sake ta ce a'a akwai hanyoyin sulhu sun fi talatin kafin in kana shawartar mutane a wajen saki to sai a shekara ba a yi saki ba amma kai kaɗai za ka zarta zuciya ta zuga ka ni za ta gaya wa kaza ni za ta ce wa kaza ni ɗin ne ita ɗin ne sai ka kawai ka bata takarda sai ka ga aure to ana yin certificate na mutuwa aure za a gano aure nawa aka ɗaura a shekarar nan aure nawa ne ya mutu sannan na biyar certificate din mutuwa mu da an mutu sai ya ce malam ya duba hancin hancinsa ya ce Allah sarki ya cika wani fa ba cika ba sai an je an kira ƙwararru waɗanda suka san mutuwa wani zai dogon suma ne fa ai masa ruwan wanka da ruwan ɗini a gaggauta a gaggauta a kai shi a je a saka shi a kabari kenan ko ya farka ya mutu so da aka a tabbata an nemi ƙwararru wanda suka san mutuwa sun zo sun auna duk abin da za a iya cewa mutuwa ne na taɓa gabatar da wani bayani a wani asibiti na ƙwararru suka gayyace ni bayan na gabatar ana magana akan abin da ke dalilan da ke sa a tabbatar da mutuwar mutum wani likita ya ce gan mu nan malam duk da kwarewar mu da shekaru muna aiki wata ran za mu rubuta wa mutum ya mutu mun gama binciken mu wallahi sai sanyi ya dan buga shi da asuba sai kaje yana yana maciwa da sai kaje yana tariya tashi su ka tabbatar da mutuwar mutum yana bukatar shi yasa mai risala wa mauti ta tahaqquq kafin a raba gado mutum tahaqqul mauti sai an tabbatar ya mutu ba shakka ko zato ko tsammani ba sannan a bada certificate na ya rasu to ta nan za mu iya gano mutum nawa aka haifa mutum nawa suka yi aure mutum nawa ne auren su ya mutu mutum nawa ne suka rasu da kuma certificate na kwarewa akan aiki sai kaga kowa ya rasu ana da takardu biyar da za a iya ajewa akan tarihinsa da rayuwarsa wanda 'ya'yansu za su iya gani to muna ga wannan masallaci yadda aka kera shi haka yadda aka gyara shi haka yadda aka yi shi da kyau da inganci da faɗi aka yi masa komai mai inganci to ya kamata waɗanda aka ɗora mu nan kula da masallacin nan su ci gaba da kula da wannan wannan rabbul Allah saka maka da alheri da ka sakya wannan masallaci a cikin project ɗinka ka zo kai wa mutanen garinka wannan masallaci Allah saka ma da alheri Allah kuma ya ba ire-iren ku muke so masu kishin jama'a su masu kishin yankin su masu kawo mutane abin da zai kawo musu ci gaba ko a addinin su ko a rayuwarsu, su ko a zamantakewar su dama ko babban aikin ku kenan jama'a sun je sun kefa ma ƙuri'a to suna son su ga kai musu wani abu wannan masallaci da kai yana cikin babban abin da yake raya addini yake raya jama'a ya raya sallah cibiya ce ta zaman lafiya cibiya ce ta wayar da kai cibiya ce ta karatu cibiya ce ta daurin aure cibiya ce ta ilimi cibiya ce ta haɗuwar jama'a cibiya ce ta wayar da kan jama'a duk abin da gwamnati ke so ta yi za ana son wayar da kan mutane za a yi rigakafi akan kaza sai a ce limamai su magana ana son a yi magana kan zaman lafiya a ce limamai su magana ana son a yi kaza a ce limamai su magana haka ka samar da masallaci ka samar da matattara inda za ka dinga ganin al'umman ka mai damuwa za a gani mai ci gaba za a gani in wani dama aka samu a ce to an samu dama za a ɗauki aiki limami a sanar yaran mu da suka yi karatu a fanni kaza su je guri kaza ya musu interview duk masallaci yana yana amfani da wannan damar. muna fata Allah ya karɓi wannan masallaci sa albarka a ciki ka saka ma shi rabbul da wanda suka taimaka masa wajen samar da wannan masallaci Allah kuma ya kara mana lafiya da zaman lafiya ya kara albarka da alkhairi a wannan yanki garin gabasawa gari ne na manoma na 'yan kasuwa na makiyaya da shugabanni Allah juya wa kowa albarka a cikin sana'arsa da aikinsa da masu karatu da masu ilimi da masu noma da masu kiwo da masu kasuwanci da masu shugabanci da masu siyasa kowa Allah ya masa muwafaka ya bashi dacewa cin abinsa ya yi abin da Allah yake so yarda da shi Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya ƙara mana eh, wato addini ya ƙara mana lafiya ya tsare mana lafiya mu ya tsare mana mutunci mai tsare mana addinin mu Allah ya mana albarka mu da ƴaƴan mu da matan mu da zuriyar mu Allah ya sa albarka a yankunan mu ya sa albarka a noman mu ya sa albarka a kiwon mu ya sa albarka a kasuwancin mu ya sa albarka a shugabancin mu ya sa albarka a gidajen mu shiryayyu Allah ya ƙara musu shiriya kan garari mu Allah shirya mana da su wanda suke da iyali suke zaman lafiya Allah ya ƙara musu wanda suke da iyali suke da fama Allah shirya musu da su wanda tattalin arzikin su ya sama Allah ya ƙara musu shi ya sa albarka wanda ba su da shi Allah ya ba su waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ya tsare musu lafiyar su Allah muna roƙon sa afuwarsa da gafararsa da rahmarsa da jin kansa da yafiyarsa Allah ya mana baki daya Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar Allahumma inna nas'aluka min al-khair kulli ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika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 وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمني